kofar gidanmu saurara ni zaki ni zaki sa daure wallahi tallahi idan ka ƙara zuwa kofar gidanmu ka furta min kalmar so sai na ce ma mutunci kin tsaya dakata dakata kaga malam kalle ta fa ka jibe ka ke kina fi fa kake ja wai ku masu ku wallahi sabarin da ma kuna ban mamaki tsaurin ido ne da ku ah. ku duba gwasa na ku ba ta kara ka ta karya ba sai ku kalli mace tsalleliya wai ku ce za ku zo ku tsaya ita ku ce za ku yi tsaya ita ko kunya ba kwaci yo ka kalle ni <laughs> launi lafiya la gajiya ba gajiya wallahi wai magana ce na ga kayan lefe ne an damun da su amma a nan gwaske eh a nan nake a nan gwaske gaba kaɗan sirrin so Gidan duniya a bi a hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya. mafarki ce masu barci ku farka duniya ƙurarra ce mai azanci ya ce mai ido tsakar ce ita duniya gurin sawawa budurwa ce tamkar kitso ga mai kitso ita basilla ce mu bi duniya eh, eh, to munafukai an zo na ana cin amana ta ko munafukai kuma Me muka yi miki na munafurci? Ai kun fi kowa sani. Tsinannu. Ke ce tsinanniyar. Wadda biki san abin da kike yi babban zama ma wakaciyar ta gagara zaman gidan mijinta. Ni ce yar ƙauya? Ƙwarai kuwa. Ah! Usman ni kamara? amma reki ki. Ki gode wa Allah da abin ya tsaya iya mari. Idan kika ƙara marinta sai na kakkarya ki. Biki san Fatima ita ce jigon rayuwata ba? da kunnenta nake ji da idanta nake gani da hancinta nake shakar numfashi shashashe banza shashashe wuri usman wa'annan kalaman da ka gaya min sun fi marin da kai min zafi kar ka manta ni fa uwar 'ya'yanka ce ba uwar 'ya'yana a da kenan yanzu wannan ita ce fatima ita ce uwar 'ya'yana na tattara iyalina na damƙa mata amana baki ba shashasha banza shashashe roki to wallahi bari in gaya maka baka isa ka datse halaka take tsakanina da kai ba ka saurari karar da zan kai ka sai na ka maka sammaci ke ni inda fi kotu tabbaki ba take ban min gidana mahaukaciya shashasha banza shashashe roki ni kake cewa mahaukaciya an kira ki mahaukaciya ai na dade ina kiran ki mahaukaciya tabbaki ba ni gudi da Allah tabbaki ba ni karshen hauka a cikin tunda ni kake kira zaki hauka gidan duniya a bi a hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya mai mafarki farka ka gane mafarki ce masu barci ku farka duniya ƙurarra. Uwar bacci, to uwar bacci sai ki tashi baccin ya isa haka ki je ki wanke ban ɗaki ko. Ita duniya gurin sawawa budurwa ce, tamkar kitso ga mai kitso ita basilla ce. Mu bi duniya a sanni tamkar tukunya ce, ita duniya. nan nan din ayi 150 ne 350 muke da ke kuma kika ban 150 amma makaranta yaƙi da jahilci kai ko eh naji ni na yaƙi da jahilcin amma nawa muke da ke 350 muke da ke kuma kika ban 150 haba no gashi nan in kin gama share sai ki yi wanke wanke ni fita zan yi. Ke? Ni zan miki ma wanke wanke? Ke kika sani ni fita zan yi. Ah, ni fa ban gane irin waɗannan abubuwan ba gabaki ɗaya ni kamar ma an tsane ni a cikin gidan komai a ce ni zan yi wanke wanke shara wanki gaskiya har ga Allah ne na gaji. Na. Sai ce an maida ni wata baiwa? Ba ni kuɗin. Nawa ne nan? 听得了。 150 in an hada 250 350 kenan ko ba ka ce in baka ba haba ku koma makaranta don Allah ku koma makaranta sai ku tsaya kuna wata banzar sana'a ba za ku koma makaranta ba ke bari ki ji fa bari mu wasu ko ba ki ne nan 100 da musun kika ban 300 da musun da ke ni kuma kin zaro 100 da ban sai ka ce min 350 za ka zo ka ce min 350 don Allah ku dinga zuwa makaranta kinga hajiya zo ki karɓi kuɗin ki kece mu tsiyaciya ngo san ba abin da zai fito da ni daga gida da sassafen nan in ba kuɗi ba. ke da kina da matsala ko minki kuɗi ha ke kawo kuɗi kika sa a gaba to in ba kuɗin ina rayuwa a zamanin yanzu kin ga laifi na kuma fa gaskiya ne gane mun ke awata me yasa miki a fuska ne gyaran jiki bana idan ba gyaran jiki ina maza za su gan musu biyo mu hmm au yanzu wannan duk abin da gane dai a cikin gyaran fuskan ne eh, kin ga ni ba sharan na yanzu da kike yi ki taho mu je ki raka ni ai kawata ba abin da zan iya sa in bar sharan nan in fita in raka ki kamar ya wallahi au yanzu saboda auren naki ya mutu kin fa aure har kina da ƴaƴa sannan kuma dan an sake ki kin dawo cikin gidanku sai a mai da ke kamar baiwa ga shara ga wanke wanke to ya iya ƙawata, ke kika so wallahi da nake ciki kenan kin ga dan Allah ki bar sharan nan ki zo mu je kira ka ni kin san me zai faru ko in na raka ki ban yi sharan nan ba gaskiya ke kika so to mu je in taya ki sai ki gama mu tafi bari in zauna in taya ki saboda ni gaskiya ban gane ba. A ah, gwara kan dan ta kama min mu yi mu gama in dai ba kama min kike maka gama wallahi ba inda zan raka ki saboda gaskiya ina cikin wani yanzu. Amma a ce mutum fi hankali Ke. Wale ne ke wannan. Murewa ke ji ko ba murewa. Usman naki? Ware ma ko shine. <laughs> Ya ga uwar bari kenan. Ya gane cewa gidan ba zai zaune ba sai da ke. ta aini inuwa ce ko ya zauna da ni ko a zauna a rana tabbas ya shawo ranar tasa shine ya zo yana neman inuwa mafaka tab ce ne masa ya shigo kawata au wai ke so kike ki koma gidansa kike cewa in ce ya shigo hawa kawata ai din na ce masa ya shigo hakan ba yana nufin zan sassauta masa ba kinga kinga kin ga abin da nake gaya miki wallahi ko za ki koma ki bari sai kin gasa masa aya a hannu ya gane Allah da girma yake yaji ya tsana auren sannan ki koma ai ke in kin ce in gasa masa aya a hannu kin faɗi kaɗan ma dan ni kaɗai ni na san me na saka a zuciyar nan ta wanda zan yi masa wanda har sai ya ji ya fasa wannan neman auren da ya saka a gaba ya kamata dai ya zo kamar sau ɗari sau ɗari Aini idan bai zo so kamar ɗari biyu ko ɗari uku ba aini ba zan gane ya jiga ta ya sha wahala ba shi yasa kike burge shi yasa ta mu ta zo ɗaya ba kya ganewa ne ke wani zuba kafa ki yadda ki bashi ya tafi ki mai rashin mutunci ba faɗa ma bata baki ne na rantse da Allah faɗa ma bata baki ne abi a hankali a kana ba ta da tabbas gidan duniya. An tashi lafiya? Wannan ba damuwar ka bace Faɗi abin da ya kawo ka. Kina ganin ya dace ki min haka a gidan sirikaina? Kar ka sake kiran nan gidan da gidan Idan ka ƙara kiran gidan na a matsayin gidan sirikanka, to zan ɗauki haka a matsayin cin mutunci ni kuma zan mayar maka da martani. Na sani idanuwanki suna kallona da laifuka da yawa. duk da yake ban aikata ko ɗaya a gare ki amma ina so mu zauna mu magana ba na buƙatar yin wata magana da kai idan har dan ka yi magana ka zo nan gidan da ni to ka kama hanya gashi na tun kan dare ya maka ka fice ka bar mana gidan mu kada fishin da kike yi ya sa ki rushe alkhairin da nake tafa da shi na zauna a gidanka tsawon shekara bakwai ban samu wani alkhairi tare da kai ba sai sharri Nadia. Suna na ya fita daga cikin bakinka. Wallahi ko in fitar maka da jini daga cikin jikinka. Da gaske za ki iya fitar min da jini? Kaga cikin gidan nan babu kowa ciki babu abin da ba zan iya aikata maka ba. Don haka ka sa kafafuwanka ka fice daga cikin gidan nan. Tun kafin na aikata maka abin da zaka zo ka yi ladama ka gane ko? Ba zan kala ba. Idan kuma kana shakka ka ƙara minti biyu cikin gidan nan ka gani sai ka ga abin da zai biyo baya. Zan tafi. ya dai fi maka gidan duniya abi a hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya ban yi tsammanin ana samun mace kamar ki a yanzu ba kin san me ban yi tsammanin ana samun mace wacce ta haɗa komai kamar ki a yanzu ba ke ce kyau kin iya girki ga tarbiyya ga ilimi sai daga kamar na fi kowa da can mata ni ma ban yi tsammanin za a samu namiji kamar kai mai santin tsiya ba sakamakon yaban da zaki min kenan ai laifin ka ne da ka ɗauko ya baka ka kawo wajen cin abinci yau na fara banki? da a wani waje daban ka yabe ni ai da zan yadda da haka nan ne ya fi dacewa da na yabe ki kuma yau na fara banki kullum kama kike mun da rana don kullum na ganki haske kike ai ba hasken rana bane abin burgewa game da ita ba abin burgewa game da ita shine kullum ita kaɗai take fitowa a sararin samani don haka idan baka fahimci rana ba to ka daina kwatanta ne da ita <laughs> Nadiya kenan na fahimci buƙatar ki na son mallake ni ke ke kaɗai hakan ya fi ƙarfi na ne ba abin da ya fi ƙarfin ki a gurina to idan haka ne ka ci gaba da kirana rana amma fa duk ranar da ka ce akwai wata rana a gidan nan bayan to fa rikici zai barke a cikin gidan nan bai fi karfin ki ba ya zan ci akwai wata ranar bayan rana ɗaya ce take fitowa fito sama munafiki kawai abi a hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya Allah lafiya na ganka ka ba kana cikin damuwa? Ba komai wannan lafiya. A'a dan Allah ka faɗa min ka sani ba na son ga namiji yana damuwa. Na ga miki ba komai lafiya kalan. To dan Allah kada ka ce na cika tambaya. Ina ji. Ka san idan ka ga mutum ya fito ya ɓata rai ba abin zai ya bata rai ba idan an bata maka rai ne ka bani lambar ka saboda in rika kiran ka ina ɗebe bakewa kai haƙuri. Okay, ba mafarki farka ka gane mafarki ce wani suna zan saka eh zaki sa usman suna na usman ni suna na mai mana amma an fi sani na da yasu sokoto yasu sokoto gu eh shi ke da gode ita duniya gurin sawawa budurwa ce tamkar kitso ga mai kitso ita basilla ce mu bi duniya a sanne tamkar tukunya ce ita duniya da 'ya'yanta mata kammance yaya salamu alaikum kawata kin ga yanzu na hadu da wani gaye na samu mijin aure kuma lafiya kawai naga kin shigo da gudu kina murna kina tsalle me ya faru wallahi yanzu na samu wani mutumin ya bani nan ba sawai shi ba ni dai na samu mijin aure kin ga nan ba sawa ke tsaya ban gane usman yanzu na fa in shigo gidan ku lalle yau na yi farar tafiya ke usman din da kike magana mijina ne mijinki kware ma kuwa wannan fagaye da ya fito daga bakin kofar gidan nan ai zancen kike so ba wani wanda ya fito jikinsa ba? Eh shi. Cap ijan. To mijina ne. ba ki sani ba yanzu ki sani in gaya miki Usman mijina ne. Dama ke mata aure ce? To tsofan mijina ne barki jin gaya miki yanzu ma ko yanzu shi. A to kin ce tsoho ni kuma yanzu sabo yake a guri na dan ni na riga da na samu. Cap. Ke. Kin san Allah wallahi in wasa kike ma ki ajiye. dan billahi lazi la ilaha illa wa idan kika saki kika ce zaki aure Usman na rantse da Allah amantaka take tsakanin mu zan raba ta in yi haka kawata kada namiji ya raba mu da ke ke kincin tsoho ne ni kuma na gansa ya zama sabo a zuciyata wallahi san sa nake duk abin da zai faru tsakanina da ke sai dai ya faru san sa nake kuma insha Allah shi zan aura na gaji da yawon ganta din nan kin je kin raba ne da samari na kuma yanzu ki ce wannan gayin ma da na samu ki raba ne da shi wallahi ba zai taba yiwa ba to billahi lazi la ilaha illa huwa kin dauko ruwan dafa kanki dan a kan shi zan iya kashe ki in kashe kai sai dai kowa ya rasa to wallahi sai dai ai ka sayya a gidan nan wallahi sai dai ai ka sayya kina san su kika masa wulakanci ni wallahi sai na aure shi cap ke kin san fa abin da zan iya kin san wanda ba zan iya ba ko sosai na san halin ki ke ma kin san nawa da ni da ke kowa ya san wani wallahi cap a ne ban taba sani ba ma a iya tunanina ban taba sani zaki zo min da wannan renin wayan ba sai yanzu to yanzu kin sani ko na ce yanzu kin sani Gidan duniya bi a hankali a gane mata da tabbas gidan duniya. Wannan da ke gani ita ake kira macen sirri. Macen sirri Macen sirri ce Macen sirri ce Mu mu ban mu sani ba aljana ce fatalwa ce kurwa ce babu wanda zai ce maki ga yadda take macen sirri kenan macen sirri labari mai dogon zango yar kunama ni ne bunsuru <laughs> yo ya ga rabin da kai kusan duk wata shegiya da ke yawon zubar a unguwan nan ka santa zai rika zuwa muku a tashar mu ta YouTube channel mai suna Sirrin su Media. To wai kana nufin wai mutum ce ita ba aljana ba ce? Kai ma dai kenan. Ni kaina nan na shiga cikin rudani. Ita ba mutum ba, ita ba aljana ba, ita ba kurwa ba, ita ba fatalwa ba. Ta sa kaina kullun cikin daurewa yake. Ikon Allah. Macan. sirri shin wacce sarauniya ce wannan mutum ce ko aljan fatalwa ce ko ko malama ce mai kokarin koyawa ƙadangaren bariki darasi macen sirri sunana sarauniya labari ne mai cike da rudani Sarauniya gidan nan shekara ta uku da rasuwa likitarwa darasi nishadantarwa kayatarwa gami faɗakarwa macen sirri shahararren marubucin nan da ya shuhura maje alhaji hotoro ya tsara ya rubuta ya shirya ya kuma ɗauki nauyin shirin idan na zamo gawa za ka zama kabarin da za a binne ni idan na zamo wata za ka zama tauraron da zai dinga bibiyata idan na zamo sararin samaniya kai za ka zama gajimaren da zai dinga lullube can sirri mujahidin na tamanin ya tace hotuna macen sirri ba da umarni lawal sa'idu washasha macen sirri za mu fara haska muku shi a tashar mu ta sirrin su media a youtube channel ranar laraba 4 ga watan nuwamba na shekara ta 2020 da misalin karfe 8 na dare macen sirri zai rika zuwa muku a kowace ranar laraba da karfe 8 na dare a sirrin su media ba wannan bane ina wacce kika iske a cikin ɗakin ne na kashe ta kawai kamo tashar sirrin su media a YouTube channel ka danna subscribe kuma kalla tsakarar rawa domin kallon wannan ƙayataccen shirin. Macen sirri ce, macen sirri ce. Bada kallon sirrin su media domin samun ingantaccen labari. Assalamu alaikum sunana Hamisu Breka Ɗorai. Ina mai shawartar ku da cewa ku kasance da sirrin su media domin samun labarai ingantattu daga cikin wannan masana'anta da kane. Ku kasance da sirrin su media sirrinsu media sirrinsu media tv sirrinsu media sirrinsu media domin samun daɗaɗɗen labarai a ci gaba da kallon sirrinsu media su rika kallon wannan tasha ta sirrinsu sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media suna faɗakarwa da ilmantarwa sirrinsu media sirrinsu media kasance da sirrin su media in dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili to sai ka je youtube channel din cikin wayarka ka rubuta sirrin su media domin kallon nishadi ido da ido sani da suna tubeless masu kallo ku ci gaba da kallon sirrin media don nishadantarwa da faɗakarwa. na saratu gida da duniya ta fi sani da suna da su ku kasance da sirrin su media domin samun labarai da dumi su daga Kannywood. Sunana Baban Lahayatu. Ku kasance da wannan tasha ta sirrin su media domin samun labarai da dumi su. Salamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani sunana Shamsu Dan Iya. Ku ci gaba da kallon sirrin ku media domin nishadantar da ku da kuma faɗakar da ku. kira ga masoyana ku ci gaba da kallon sirrinsu midiya domin nishadi da walwala a cikin wannan tasha da sirrinsu media. sani da kanu magajin ibro kuma baban detailer a cikin kwana 90 ina kiran dukkan masoyana da masoyan alhaji murgayi da bilu musa ibro allah ji kansa ina kiran ku da ku shigo cikin wannan tasha mai suna sirrin su media sirrin su media domin ku kalli daɗaɗan abubuwa da na wani kaina da na wasu wanda suka ma Allah Ubangiji ya ba mu sa'a na gode ku shigo wannan tasha mai suna sirrin su midiya kar ku manta sirrin su midiya na gode adireshin www.sirrinsumedia.com ko a shafinmu na Facebook ko Twitter ko Instagram da sauran kafar sadarwa na zamani. Kada ku manta sunan shi ne dai jallin jal sirrinsu media. Sirrinsu media ya zaga nahiya kuma za ku ji labari za mu bankaɗo sirrinsu sirrinsu. sirrin su